sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ganin yadda kalamun ɓatanci ke ci gaba da rarraba kawunan 'yan Najeriya ta hanyar kabilanci da addini da kuma siyasa. Ya sa gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan daƙile amfani da kalaman. musamman ta hanyoyin sada zumunta da suka hada da facebook da twitter da instagram da kuma whatsapp tuni gwamnatin ta bakin ministan tsaro janar mansur dan ali ta umarci jami'an tsaron kasar da su tashi tsaye wajen ganin an shawo kan wannan matsala da ke ci gaba da yaduwa a fadin kasar yau shirin namu zai mai da hankali akan wannan mataki da kuma tasirin da zai yi Mun tattauna da wasu masana harkar sadarwa kuma ƙwararrun 'yan jaridu domin jin matsayarsu kan wannan shiri. Kuma sun haɗa da Dr. Musa Aliyu, malami a jami'ar Coventry da ke Birtaniya, da Muhammad Garba tsohon shugaban 'yan jaridun Najeriya kuma yanzu haka kwamishinan yada labaran jihar Kano. Da Mr. Timawus Matthias tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, sai kuma ɗan siyasa honorable sani mudi da farko mun nemi dr musa aliyu da ya mana bayani kan abin da ake nufi da kalamun ɓatanci. wato kalamun ɓatanci kalaman da mutane suke yi waɗanda ana gani sun fita daga cikin sahun kalamun da ya kamata jama'a su yi ko kuma a ce kalamun da suka dace waɗannan kalamun sun kasu kashi daban-daban akwai waɗanda bambanci ko kuma bambance-bambance irin na siyasa ne ke haifar da su kamar yadda muke gani yanzu a najeriya a wasu lokuta waɗanda za ka ga mutane waɗanda suke jami'ar pdp ko apc ko kuma wasu jami'in ne za ka ga suna amfani da kalamun da ba su dace ba wani kashi kuma shine wanda za ka ga ko kuma waɗanda za ka ga mutane suna amfani da kalaman da ba su dace ba saboda bambancin addini ko kuma aƙida ko kuma a bambanci irin na ƙabilanci da shauransu. Daktan ya yi kuma mana bayani kan abin da ke haifar da irin waɗannan kalamu masu tada hankali. To, kamar yadda na ce abubuwa daban-daban ne ke haifar da su, kamar bambanci irin na siyasa ko na addini ko ƙabilanci da shauransu. to amma babban abin da za a duba shine me waɗannan kalaman za su iya haifarwa idan na misali yanzu da ƙasar rwanda inda aka taɓa samun yadda kalaman ɓatanci suka kai har ga yaƙi da kuma ma rasa rayukan mutane da yawa wato misalin mutum kusan miliyan guda a cikin wata uku aka kashe saboda irin amfani da irin waɗannan kalaman. wato lamari ne wanda zai iya bacewa sosai idan ba a ɗau mataki ba abinda da kuma sa nake gani gwamnati suke ƙoƙarin daukan mataki a kansu ganin irin illar da wannan matsala ta haifar a wasu ƙasashe ko ya dace a ɗauki mataki akan masu irin waɗannan kalamu a najeriya ga mr timawus matthias tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum to abu ne abu ne zama wajib domin ka dubi yadda yanayin yake a najeriya kalaman batanci a hanyoyin yada zumunta kamar su facebook da whatsapp da instagram ya yawa iyawa mu bai kai mu fara amfani da irin wannan sabon kira ba sai ga nan da shi ga wasu sun sun abin da ya fito bakin su kawai ne wanda zai sa mutane su tasan ma juna da fada da zagi da har ma yaki shi ake tafurtawa to na ga kaman abu ne ya zama wajib eh, shi yasa gwamnati ta ta dauki mataki malam muhammad garba tsohon shugaban yan jaridun najeriya da kuma afirka ta yamma ya ce wannan ba karamin kalubale bane ne ga gwamnatin najeriya ba gaskiya na riga na san cewa wannan ba karamin kalubale ba ba ma a najeriya ba a duniya baki daya na san cewa a kwanakin baya na sami dama na halarci tarurruka da yawa inda kasashe daban-daban na duniya da manya-manyan 'yan jaridu da 'yan civil society organization suna neman hanyoyin da za a tabbatar da cewa an saisaita wannan hanyar sadarwa ta zamani saboda ita wannan hanyar sadarwa ta zamani na ɗaya ta fi kowace hanyar sadarwa fiya a lokaci a yanzu nan kamar yadda ka sani za ka iya ɗaukan abu ko hoto ko kuma za ka iya harba duk irin labarin da kake so ka harba kuma zai zaga ko ina a duniya saboda to amma matsalar wannan shine yawancin wa'anda suke amfani da wannan hanyar sadarwa ba 'yan jarida ba ne ba wata ka'ida ba wani sharaɗa da ake da su da yadda za su gudanar da wannan ayyuka. 'Yan siyasa Honorable Sani Mudi na ɗaya daga cikin waɗanda hankalinsu ke tashi kan yadda ake irin waɗannan kalamu ta kafofin sadarwa. na farko bai dace ba duk abin da ita social media wani daga cikin rahama ne na ubangiji da ya kawo mana a wannan zamani wajen inganta sadarwa da kusantar da mu jama'a na nesa sai ya zo kusa to kaga alheri ne to abin da ya fi kamata shine amfani da shi don sadar da zumunci da kyautata ilimi ilimi mai amfani mai nagarta da kuma musamman abin da ya shafi kimiyya da fasaha akan samu karuwa ta hanyar eh, ita social media haka kuma takan ba wa mutum karin basira na abin da ya shafi kasuwanci da sana'a wanda yana da matukar muhimmanci zaka ga a nan abin da zaka tashi sai ka tafi saudiya ko hong kong ko ingila ka nema a social media sai ka neme shi ta hanyar intanet din ka neme shi ka ga farashin sa ka san inda ake sayarwa har a je ma za ka yi oda ne ka biya kuɗi ta banki a waya a kawo maka wannan kaya kaga duk wannan hanyoyi masu amfani haka kuma wajen yada ilimi da fahimta da kafin ka san wani sai ka je inda yake da al'adunsa da ɗabi'unsa da mai duk ba za ka sani ba yanzu sai Allah ya sa ga social media zan iya sanin a yau in na duwa sai na google sai na gano in ce Rwanda ga misali yare nawa ne a Rwanda mutanen kasar wani iri ne mai addinin su me al'adun su kaga a musulunci ma kamar da Allah yake cewa Allah ya halicce ku don ku fahimci juna ba you know to duk wannan abubuwa da sai mai amfani da su na ƙara sanin juna sanin kuma da zai ƙara kawo mana girmama juna da martaba juna Dr. Musa Aliyu na Jami'ar Coventry ya ce irin kalaman ɓatancin da ake amfani da su na matukar illa wajen zamantakewa da mayar da abokan zama su zama abokan gaba. To, illoli irin waɗannan za su iya jawowa ka dinga ganin ɗan uwanka mutumin da kuke tare shekara da shekaru yau an wayi gari kana ganin shi dinnan bai ma dace a ce a ganin ka yana ma cikin rayu ba. ko kuma ma in ma yana cikin ma duniyan bai ma ya dace kana gani saboda irin amfani da wayannan kalaman ya sun jawo su kasa kana ganin shi shi kawai a matsayin sa ma na dan adam bai ma dace a ce yana kusa da kai ba saboda haka za ka iya tunanin ma ka kawar da shi daga doron ƙasa ko abubuwan nan suna sun faru a ƙasashe daban-daban kamar yadda na yi misali da ƙasar rwanda inda cikin ah, watanni uku kawai mutane suka tashi rana guda suna ta kashe 'yan uwansu mutanen da sun saba mu'amala da su suna zaune da su kuma 'yan uwansu ne shekara da shekaru sai gashi lokaci guda ana ta murkushe su wanda a wancan lokacin abin da ya sa haka din saboda irin kalaman da ake amfani da shi shi ya jawo wannan ala misali a rwanda din a wancan lokacin wanda suka yi amfani da hanyoyin sadarwa kamar rediyo da jaridu sun yi ta kokarin nuna wa 'yan uwansu cewa wasu wato 'yan kabilan tusi kamar kyankyaso ne a kashe duk wanda aka gani ba shi da amfani wanda kuma har ya kai ga yara ƙanana ma aka yi ta musu irin wannan hudubar mummunan hudubar wadda ta kai ga sai ga yaro karami ya tashi ya dauki jariri dan wata uku koko kasa da haka ya je ya jefa shi a rijiya koko ya jefa shi a cikin ramin bayan gida ya kashe shi to irin wa'annan kalaman suna da illa sosai to ma sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu dora a madadin bakin namu dr aliyu musa malami a jami'ar coventry da ke Birtaniya da muhammad garba tsohon shugaban 'yan jaridun najeriya da afirka ta yamma kuma yanzu haka kwamishinan yada labaran jihar kano da Mr. Timaus Mates tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma ɗan siyasa Honorable Sani Mudi da sashen Hausa na Radio France International Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.